godiya su tabbata ga Allah a lokacin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da sabansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa zuwa ranar tashin kiyama ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikin barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta lahadi ranar sha biyar ga watan da saniya hijiran shayyan halitta shekara dubu ɗaya ɗari biyu da arba'in da biyu wadda yi muwafaƙa da takwas ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da uku Allah maɗaukakin sarki ya haɗa fuskokin mu wannan masallaci البركة دنشي قبل كرابوس كل طريق الصالحين إلى رب العالمين لا الشيخ وحيد وانا عبد السلام فالي حفظك الله تعالى وانا كرابوس كيوم وابي لكي مغنى أكن صللا للدرجة نا صلولي خصوصا yin sallan kuma akan lokaci wadda malam ya tattara abubuwa da yawa a cikin wannan babi wadda ya shafi hadda yin sallan ba a kan lokaci kadai ba da kuma ba sallan duk wani haƙoƙin sallan na cika rukuku da sujada da sauransu mun sai a fakara ta hudu a jiya inda malai kawo hadisi da ke nuna mahimmancin na filfili ga wadda aka samu matsala a sallolinsa na farilla yadda Allah madaukakin sarki yake mai da na filfili gare shi kamar karan karan kamar karan da ake amfani da shi wajen tura kai fakara ta biyar da za mu tashi shine malik ya cewa khairukum man qala umruhu wa hasuna amalu khairukum man qala umruhu wa hasuna amalu wanda yafi wanda yafi mutane alkhairi gaba ɗaya a cikin mutane wanda yafi alkhairi har a wajen Allah shine wanda shekarunsa suka yi tsayi tare da kyawun ayyukan tsayin da shekarun suka yi sun yi tsayi ne tare da kuma kyawawan ayyuka ba tsayin shekarun kaɗai ba a gani to akwai wadda shekarun nasa yake tsayi amma kuma yana iya zama daga cikin شر مجاجي دون شكرون يتأي تأي عيش مزا الله تكي عشو مالتي روى أحمد وقال الألباني حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بلي من من قضاء من قضاء أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة فقال طلحة بن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة صلاة سنة قال إمام أحمد يا رجل حديثي wadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya nuna ingancin sa a cikin sahihu targhib wa hadithin daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi Abu Huraira ke bani labarin cewa kana rajulani min bali min qada'a yace ya sun kasance wasu mutane guda biyu daga wata kabila wanda suke zama a Baba'a Baba'a sunan guri ne wani gari ne da ke ta hanyar Makka kamar da maluma suke faɗa in ka baro Madina su biyu sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aslama ma'a rasulillah suka zo suka musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta tare da shi fastashhada ahaduhuma ana nan ana nan sai ɗaya daga cikin su yayi mutuwar shahada yayi mutuwa ta shahada kusan hanyoyin mutuwar shahada suna suna da yawa amma ana magana shari'a ta ce istashhada wani yayi shahada ana magana ne akan wanda ya mutu a cikin yaki an gaji ku amma duk wasu sauran nau'ukan hanyoyi annabi sallallahu ya ce wanda ya kaza ya yi shahada wanda ya kaza ya yi shahada in mutum ya mutu akan waɗannan hanyoyin ne ana za a specify maka za a ambata ma amma a filin yaƙi ne shine ko za a ce wani yi shahada ko sai yi ba san mutuwa ne na filin yaƙi to ɗaya daga cikin su sai a kashe shi a filin yaƙi yi shahada ya zama shahidi abu hurairah ce wa akhara al-akhar sanatan shi kuma ɗayan ya jinkirta mana sai shi bai rasu ba har face bayan shekara ɗaya da rasuwar wancan da ya shahada an gane ku wannan ya rasu shi kuma ɗan uwan nashin sai ya ƙara shekara ɗaya kafin ya rasu فقال طلحة بن عبيد الله في طلحة بن عبيد الله yake cewa fara'aitul mu'akhkhar minhuma adkhala aljannata qabla ash-shahid yace sai na gani nayi mafarki da cewa wanda ya rasu bayan shekara ɗaya an shigar da shi aljanna kafin wanda ya shahada mana wanda ya yi mutuwar shahadar nan shi shiga aljanna daga baya wanda ya rasu bayan shekara ɗaya da mutuwar shahadan wancan ya riga wanda ya yi shahadan shiga aljanna Talha bin Ubaidillah ya ce da naga haka fa ta'ajjabtu sai abin ya bani mamaki sai abin ya daure mun kai so da na san falala da daraja da ke cikin mutuwar shahada na sani Gama ga wannan bai mutuwar shahada ba amma ya riga wanda ya mutuwar shahada shiga aljanna to al'amari yake yace fa asbahtu fa dhakartu dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yace da na wayi gari sai na zo na ambata ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan labari fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce alaysa qad sama ba'dahu ramadan yanzu shi wannan da ya rasu daga baya din ba yayi azumin watan ramadan a wannan shekara ɗaya da ta ƙaru shi ba ana bayan rasuwan ɗan uwan shi nan da ya ƙara shekara ɗaya kafin ya rasu nan ai a shekara ɗaya nan ya riski ramadan ɗin ya yi azumin ramadan ya ce wa salla sittata alafi raka'a kuma ya yi salla raka'a dubu shida bai yi ba ka girga aka salloli biyar da muke yi tamsin nashi a shekara ɗaya zai baka sallah dubu ɗaya ɗari takwas ake a shekara ɗaya salloli biyar don ka lissafa yawan rako'in kuma zai baka kusan raka a kusan dubu takwas don nawa mai kama da annabi sallallahu ce duka wannan sallolin ba yayi ba yayi azumin ramadan kuma yayi wannan sallolin na shekara ɗaya wa kaza wa kaza raka'at salata sana duka wannan yayi sallar shekara ɗaya ai sallolin da ya na shekara ɗayan nan da ramadan din nan da ya azumta sun yi ta su bashi daraja sama da darajar ɗan uwan shi nan da ya a shekara an fahimci sakon kaga wancan mutu ya yi mutuwan shahada amma ɗan uwan shi bai yi mutuwan shahada ba amma a shekara ɗayan nan ya kiyaye sallolin shi kiyaye sallolin shi nan da ya yi kuma ya haɗa ga ramadan ta zo ya azumci ramadan bai samu daraja sama da darajar ɗan uwan shi nan da ya ya mutuwan shahada har ya shiga aljanna kafin shi an fahimta wannan yake nuna maka ashe in mutum ya kiyaye an karanta a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kiyaye sallolin nan da lokacin su da rukujin su da khushu'un su daga ce za zo mishi nurun wa burhanu ko yawmal qiyamah za zo mishi haske kuma za zo mishi dalili hujja a ranar tashin kiyama to hasken kenan da hujja sai ka samu daraja sama da darajar wanda ya ne wanda ya zama shahidi sanadiyan kiyaye sallah da kai a kan lokaci ka duba shekara ɗaya ba ma shekaru mai yawa ba shekara ɗaya kaga shi yasa malam sai mun fakaranta ke cewa khairukum man qala umruhu wa hasuna amalu kaga duk da wannan ya ƙara shekara ɗaya kafin wancan bayan rasuwan wancan inda bai kyautata aiki shi a shekara ɗayan nan ba da ba zai samu mai ba ba zai samu wancan darajar mana ba ƙarin shekara ɗayan ba ne abin lura a kyautata aikin da a shekara ɗayan shi ne abin bi shine abin la'akari Allah madaukakin sarki ba mu ikon kyautata aiki fakara ta shida malai ce as-sujudu yarfa'u darajat as-sujud yarfa'u darajat yake cewa sujada yana daga daraja yana daga darajojin mutum mutum darajar ka ta yi sama a wajen Allah madaukaki dama yi ka ja ce darajar ka ta yi sama ana magana a wajen Allah ne au fahimta ku duk yadda duk yadda mutane suke ganin ka da daraja in a wajen Allah baka da daraja baka da bambanci da dattin da ke kasan takalmi ko ba haka bane kila ma gwanda shi duk da kila wani lokaci yana shiga masallaci an fahimta ku sakan ana maganan darajar ka ta daga ta yi sama ana maganan a wajen Allah ne in ka samu daraja a wajen Allah kai ne ka ka jefa kuma ka cafe an fahimta ku amma a wajen Allah baka da daraja to ka jefa ta fata a kasa baka cafe ba Allah ya sa mu jefa mu cafe so yawan sujada yana daga darajojin mutum ya sa darajojin mutum yi sama malice rawa muslimun amma ma'dan bin abi talhata al-ya'mari قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني a'maluhu yudkhiluni Allahu bihi al-jannata aw qala قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان مالتي روى مسلم أم معدان بن أبي طلحة اليعمري إيش إمام مسلم يا daga معدان بن أبي طلحة اليعمري ma'adan bin abi talha al-ya'mari tabi'i ne Allah madaukakin sarki ya ji gaishe gafarta mishi qala yace laqitu thawbana yace na hadu da thawban thawban shi kuma sahabi ne maula min mawali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin intattun bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma'adan yace da ya hadu da thawban tun da gashi sahabi ne kuma ɗan gida a gidan annabi ko to bari ya ribatu wannan haka magabata suke duk lokacin da mutum ya haɗu da wani wanda yake ganin ya fi shi matsayi musamman a harkar da ya shafi ilimi to kokari yake ya samu wata riba na ilimi a gurin shi sabanin mu a yau ko inda wani zai haɗu da wani babban malami mu da mu kawai mu ɗauki hoto mu sa ce gari tare da malam wani a ga wannan kuskure ko ba komai ko minti biyar ne za ku yi mishi wata tambaya akan wani abu daidai da ya shige maka duhu ka rasa sanin ya za ka warware shi su haka suke kaga shi da ya haɗu da sauban ga shi ga sahabi ya ce to ga dama ta samu bari yi tambaya kafin dai mu rabu sai a bani ansa to haka haka ma'abota masu neman ilimi tun daga magabata har 'yan baya suke kana kan da tarihin musamman Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani Allah madaukakin sarki ya ji gan gafarta mishi shi lokacin da suke aka bude jami'atu islamiyya na Madina sun sune malaman farko farko su aka bude jami'an ne su a matsayin malamai daga baya suka bar suka bar jami'an da harkan academic sai shigo aka ce sai kana da kwalin kaza su kuma karatun zaure suka yi ba wani kwali ko sai kowa ya kama kai suke cewa in an gama lectures kafin ya fito motan shi ɗalibai sun cika motan har ga an shiga ana tarihin wa zai shiga ne sai dai gurin direba ne dai tunda shine zai tuka kuma nashi ne shine ba wanda zai zauna dole a bar mishi nashi to abinda ɗaliban yasa suke shiga motansa shine kuma zai kai kowa gida shi malamin su ne kuma zai kai kowa gida amma za a fara ne da wanda gidan shi ke kusa to shi zai fara yin nashi tambayar wanda za a fara saukewa shi zai fara tambaya zai tambaya a bashi amsa kafin a kai inda zai sauka yana sauka next person ya tambaya dalilin shigan motan ke kafin a je gida za su bi tambayoyi da ya shafi addini ana rubuta kaga wanda za a sauke shi zai bi amfana ke ya ji tambayan na farko da na biyu da na uku duk ya ji tambayan da suke kuma ya ji amsan na aka ba ko haka haka ɗalibai suke zama da da malaman su Allah ya sa mu gyara to ma'adan yace da ya hadu da sauban yace fa qultu sai nace ma sauban akhbirni bi amalin yace ka bani labarin wani aiki a'maluhu wanda zan aikata yudkhiluni Allahu bihi aljanna wanda in na aikata wannan aikin tabbas zai zama sanadiyar da sa Allah ya shigar da ni aljanna yace au bi ahabbil a'mal ila Allah ko kuma ka bani labarin aikin da Allah ya fi so aikin da Allah fi so aikin da in na aikata tabbas da wannan aikin zai shigar da ni aljanna kuma aiki ne tsakanin mutum da Allah madaukakin sarki yace fasakata yace da ya tabbai sauban sai sauban sai shu sai bai ce komai ba yace summa sa'altuhu yace sai na sake tambayansa na ƙara tambayan nake hakuri fasakat ya sake yin shiru bai bani amsa ba yace summa sa'altuhu salika yace sai na sake mishi tambaya na uku ni dai sai an ban ansa yace da mishi tambaya na uku fa qala yace sai sauban yace sa'altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi yace kaga tambayar da kai mun nan ni ma na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin shi irin tambayar da kanku. na ce rasulullah ka ban ina tambayan ka ka bani wani aiki da in na aikata wannan aikin zai kai ni aljanna haka na faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine gashi kai ma yau ka zo ka mutu sai ce ya ce da na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sai manzon Allah yace mun alaika bi ju. Ya ce to ina horanka da ka yawaita sujada ka yawaita sujada ga wannan ai ba ba ka ɗauka cewa yana nishin ko ka zo masallaci ko ta ta sa goshi a saka kana dagawa ko haka yake za rana ka yawaita me sallah yawaita sallah na filfili ka kiyaye sallolin farilla kar ya wuce ka shine ma'ana alayka bi kasrati as-sujud ka yawaita sallah ka yawaita sallah sai yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan yace saboda lalle kai din nan ba za ka yi wata sujada dan Allah ba ko da sujada ɗaya ne illa rafa'aka Allahu biha daraja face sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajar ka sanadiyan wannan sujada duk sujada in kai to sai ya zama sanadiyan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajar aka ce Allah ya ɗaga darajar ka kaga ka samu tarin lada ke ko ba haka bane lada zai yawaita wa haqqa anka biha Fafi'a kuma sai an kankare maka wani zunubi sanadiyan wannan sujada in dai har kai sujada dan Allah to za a daga darajanka kuma za a sake kankare maka wani zunubi sanadiyan wannan sujada qala ma'dan shi wannan ma'dan din tabi'in yake cewa sun malakaitu abad darda yace bayan mun gama wannan da sauban kawai sai na sake haduwa da abu darda shi ma abu darda sahabi ne babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu yace da na hadu da shi yace fa sa'altuhu yace sai na sashi ma sai na masa irin wannan tambayar da na masa sauban kaga shi damuwar shi shiga aljanna kawai shi me zai kai shi aljanna ya ma sauban tambayan a ba shi labarin aikin da in ya aikata zai kai shi aljanna sauban ya faɗa mishi ya haɗu da abu darga ya sake masa irin wannan tambayan ka ba ni labarin aikin da in na aikata sanadiyar wannan aikin zan shiga aljanna ya ce faƙala li ya ce sai abu darda sai ya ce mu misla ma ƙala li sauban irin abin da sauban ya faɗa shi ma ya ce mishi alaika bi kasrati sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja wa hatta biha yace ka yawaita sujada saboda ba za ka taba yin wata sujada ba dan Allah face sai wannan sujan ta zama sanadiyan Allah madaukakin sarki ya daga darajarka kuma a kankare maka wani zunubi sanadiyan wannan sujan Abu Darda ya maimaita mishi irin abin da Tauban ya faɗa masa Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su duka kaga shi ma yana nuna mana ne kiyaye sallah da kuma na filfili da suke biyowa ko na bayan sallan ko na wasu lokuta daban waɗanda ba na bayan sallan wanda duka malaya ya musu babi da zamu mu karanta falalar kowanne tun daga rakatel, fajr da sauransu da sauransu salalin duha rakatel, fajr sunnatu sunnatu safar ko ba ka ba da sauransu salatu tauba salatul haja duka akwai su kaga duka mutum ya zanto ya yawaita tahiyatul masjid da sauransu Allah madaukakin sarki ya dace da fakara ta ta bakwai malai ce kasratu sujud yaj'aluka murafiqan lin-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fil janna yace yawan sujada yawan sujada yaj'aluka yana sanya ka murafiqan ka zama abokin tafiya ka zama abokin zama linnabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fil janna a gidan aljanna yawan sujada yana sa ka zama abokin tafiyar manzon Allah a aljanna ya zama kana kusa da shi awa yi daɗe ba ba kai sabo wallahi ba wanda ya zauna gida ɗaya da manzon Allah shi kadai ne yake da maqamul mahmud matsayin shi har har annabawa dukkan annabawa ma annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin shi na sama da nasu an fahimta ku amma za ka zama kuna kusa kuna kusa kuma za ka gan shi za ka rinka ganin shi duk lokacin da ka kake da bukatar haka to yawan su jira yana cikin abin da ke kawo haka Malik ce saboda me yace rawa muslimun an rabi'atu بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرة السجود bala ce imam muslim ya rawaito hadisi Allah ji gan shi gafarta mishi daga sahabi rabi'atu bin ka'ab al-aslami Allah ya kare da a gare shi rabi'atu bin ka'ab al-aslami sahabi ne yace kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na kasance wata rana mun kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ataituhu bi wudu'ihi yace sai na zo masa da abun alaulansa wa hajatihi da abun da ya bukaci zo masa da shi na zo mashi da abun alaula da kuma wani abun daban da ya bukata cewa in kawo masa yace da ya kawo masa fa qala li sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mu ji rabi'a bin ka'ab yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace min sal yace tambaye ni ka roke ni kaga dama ta samu ku annabi ne da kanshi yace roƙe ni tambaye ni me kake son maka sai sai rabi'a yace fa qultu yace sai nace as'aluka murafaqataka fil janna ya rasulullah abinda kawai nake bukata a gurin ka kamun shine ina so in zama abokinka abokin tafiyanka a gidan aljanna kaga sahabbai ku damuwar su aljanna kawai su ko samu aljanna su ya fi musu komai Allah ka bamu yace kawai abin da nake bukata ke kawai ina so ka ka bani in zama abokin ka aljanna qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awa ghaira zalik ya baka da wani abu bayan wannan qultu rabi'atu yace nace huwa za yace shikenan kawai abin da nake so ke ba ne da wata bukata bayan wannan ba ne da wata bukata bayan yi murafaka da kai a gidan aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud yace to ka taimake ni a kanka a karan kanka da yawan sujada ka taimake ni a karan kanka da yawan me da yawan sujada mana in ka yawaita sujada to ni kuma wannan abin da ka roka Allah madaukakin sarki zai maka sanadiya ne amma in ba ka yawaita sujada ba to ba zan iya ba zan iya maka an fahimta ko kaga shi ma duka irin wancan baya nufin ko ka zo masallaci ka ta sa goshi a ƙasa kana ɗaga ka ta sa ka ɗaga ko ka sa ka ɗa'a ana nufin ka yawaita sallah ka yawaita sallah saka mu zama masu masu kokari wajen wajen kiyaye salloli ana kiran sallah ko ne kake yi ba abin da dama shari'a ya yadda cewa za a iya jinkirta sallah saboda shi akwai abubuwa da yawa misali kana kana kana kana jinya misali kuma gida mara lafiyan in aka bar shi babu kowa ila yanayin zai karu saboda wani abu zai faru wannan babu laifi dan an kira sallah azhar baka je kai ba sai irin biyu da rabi karfe uku a duka lokacin sallah azhar ko ba haka bane duka lokacin sallah azhar rasa jam'i da kai ba sai zama damuwa ba so da abin da ka rasa jam'in dai shi shari'a ya san da shi an fahimta ku ko ko kuna wani sulhu da in an tashi sulhu zai iya wargajewa to irin wannan ma ku dama ku haɗa sallan ma ya danganta da yanayin yanayin girman wannan wannan sulhu da sauransu amma in ba abubuwa haka da shari'a ya ba da dama ba to kar mu yi wasa sai masallaci alal akalla mu samu mu yi nafilfili da ake kafin sallah misali mu yi sallan akan lokaci mu yi tare da liman mu yi ta sauransu sai mu samu daraja da ake samu sanadiyan Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a zama ta gaba sai mu dora daga inda muka tsaya abin da muka faɗa waje zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mu da akai kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah madaukakin sarki ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم